Babban tashin hankalin da ya fuskanto 'yan arewacin Najeriya tare da bayanin manya-manyan illolin da makiya arewacin Najeriya suka yi wa 'yan arewa a cikin harkar ilimi da harkar kasuwanci da tsari na shugabanci da ma abin da ya shafi addinin mu baki ɗaya. wajibi ne ga dukkan musulmi mai kishin addinin musulunci da dukkan ɗan arewa mai kishin yankinmu na arewa ya kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin zai ga irin illoli da makiyan arewa suke shiryawa arewa tare da addininmu na musulunci malam bismillah ya ce don allah malam ina so ka jawo hankalin iyaye kan tarbiyyar 'ya'yansu musamman mata a kan karatun bokonsu malam wata makaranta ce ya faɗi garin ba sai na faɗa ba mai suna ya faɗi sunan makarantar a garin kai har ma da po box ɗin makarantar duk wannan a matsayin mai wa'azi da faɗakarwa da nasiha ba mu da bukatar sai mun karanta wannan amma insha Allah za mu magana da shi wanda aka yi dan shi da ma wasu ba su waɗannan batun da matsalar irinta akwai da yawa kamar yadda ka faɗa a wasu garuruwa akwai mu kano akwai irin wannan matsala don na taɓa tattauna da wani kwamishina wanda yanzu ma yana cikin kwamishinoni a wannan gwamnatin akan irin wannan matsala ya ce ita makarantar makaranta ce ta waɗanda ba musulmai ba kuma akwai 'ya'yan musulmai da yawa a cikin makarantar sun fitar da dokar hana sa hijabi a makarantar to malam akwai wata yarinya mahaddaciyar ƙur'ani kuma mai ilimin addini kuma mai kishin addini shekarunta goma sha shida amma tana yin wannan makarantar a garin da ya faɗa lokacin la'alla da take makarantar ko aka sata a makarantar da farko ba a sa dokar hana sa hijabin ba amma daga baya sai aka sa dokar tun da aka sa dokar kuma take ta yi wa mahaifinta magiya a cire ta daga makarantar shi kuma mahaifin yaƙi Matsalar da irin waɗannan makarantu na kafirai da sauran makarantu na masoya duniya waɗanda suke hana sa hijabi ba ta taƙaita a kan matsalar sa hijabi kaɗai ba, ta haɗa da matsalar rashin sanin addini gaba ɗaya, a inda za ka samu budurwa ta girma amma ba ta san hukuncin al'ada ba, jinin al'ada zai zo mata amma ba ta san me hukuncinsa ba, ba kuma ta san yadda za ta tsaftace kanta da shi ba. saɓanin yanda za ka samu a makarantun musulmai na sauran makarantu waɗanda suke shigar da ilimin addini a ciki. Shi dai da aka sani al'ada daga shekara ma tara wani yana iya farawa daga shekara sha uku wani sha hudu wani sha ma sha biyar ma sannan dan ni ina da yarinya na ma sai da ta shekara kusan sha biyar ma da rabi ma sannan ma ta fara to da zaran yarinya ta ga wannan nesi naka abin da ya kamata ta fara yi na farko tsafta ta ya ake yin a fata tsafta ta gyaran ta gyaran ta gyaran shi eh, fans ɗinta dama za ta tanaji fans ɗinta mai kyau in ba ta da shi ta sau sabo ba kuma ba da yaki amfani da shi ana iya da ɗaya zuwa uku kamar da Allah da gafu wannan kenan sai mutum idan kyalle ne zai fara amfani da shi

ta za a yi ka haɗa da irin waɗancan makarantu waɗanda yarinya jini zai zo mata ba ta sanya za ta yi tsarki ba ba ta san ma ta sanya wani ƙyalle a cikin jikinta don ya kare ta daga wannan jini ba saboda makaranta ce ta marasa addini ko kwa makaranta ce ta 'yan duniya zalla babu shakka iyaye suna cutar 'ya'yansu saboda kwaɗayin duniya suna kai 'ya'yansu inda ba za a koya musu tsarki da sallah da azumi ba wajibi ne mu sanya 'ya'yanmu a makarantun boko wanda a ciki akwai ilimin addini a ciki muna roƙon allah ya sa iyaye su gane daga nan gurin sai shek lawan abubakar ya ci gaba da wayarwa mutanen arewacin najeriya kai musamman shugabanninsu game da babbar illar da mutanen kudancin najeriya suka yi Kiristoci da wasu ƙabilu wanda suke kaka gida a arewacin Najeriya suke nema su fi 'yan arewa fawa a yankin na 'yan arewa ɗin. Ita kuma jihar Kaduna State cibiya ce a da ta gudanar da mulki na arewacin Najeriya. Za ka samu Kaduna kowa akwai shi a wajen. kamar abuja ce a yanzu kowa akwai shi a abuja da musulmi da wanda ba musulmi ba da 'yan arewa da wanda ba 'yan arewa ba saboda dukkaninmu kowa yana da haƙƙi a abuja da aka za ka samu wasu abubuwan da kila ba za a yi su a kudu sosai ba za a iya yin su a abuja wasu abubuwan da ba za a iya yin su a arewa sosai ba za a iya yin su a ina a abuja saboda nan akwai al'umma mabambanta addinai mabambanta kowa kuma yana ji da isa garinsa ne to kaduna kusan haka take banda ma yanzu da gwamnan kaduna na yanzu ya zo a da mu mukan ɗauka cewa kaduna wanda ba musulmi ba sun fi musulmi yawa domin akwai jihohi da yawa a arewacin najeriya da aka danna musulmin wajen aka dake su aka hana su kuka aka yi musu ƙarfa-ƙarfa akwai dokoki da ƙa'idoji da constitution ya bayar na yadda ake mulki a jiha idan akwai ƙabilu ko addinai mabambanta a jiha idan 'yan addini kaza ko 'yan ƙabila kaza adadinsu ya kai percentage kaza to za a iya ba su kujera ta mukami kaza da kaza da kaza to yadda ake danna musulmi a musamman jihar kaduna da irin su jihar taraba sai ka ɗauka ma kwata-kwata musulmi a wajen babu su ko kuma ba su da yawa ko kuma asalinsu ba indijin ba ne musamman dai a waɗannan jihohi guda biyu da na faɗa jihar kaduna tun da aka yi ta ina jin ba a taɓa yi mata eh, gwamna musulmi mataimaki musulmi ba akwai yankunan da wanda ba musulmi ba ma sun riga sun yi dominatin wajen sun tattare sun babbanke wajen kuma wanda za ka tarar asali wajen ba nasu ba ne na musulmi ne yanzu misali cikin inda ya fi samun matsalolin fada a jihar kaduna wanda tun 1980s ake fada a wajen shine wani waje da ake kira da kasuwar magani kasuwar magani asalin mutanen wajen musulmi ne hausa fulani ne suka kafa garin amma ya waɗanda ba musulmi ba a wajen sun riga sun danne wajen sun mamaye wajen suna yin abubuwa na propaganda da suke nuna cewa kamar wajen nasu ne irin su kafancan irin su zankuwa irin su kaciya duk waje ne wanda yake tarihin asalin wajen musulmi ne suka kafa shi amma kuma waɗanda ba musulmi ba sun ne sun babbanke a ka'ida da constitution ya bayar na sai mutane sun kai adadi kaza percentage kaza za a ba su kujeran mukami iri kaza a jiha arnan kaduna ba su kai su rinka gwamna a kaduna ko su rinka mataimakin gwamna a kaduna ba amma yawancin 'yan siyasanmu ko dai saboda tsoro ko saboda ma wannan bayanin da nake muku wasu su ma ba su san shi ba sai suke ganin dolen dole ne ma in za ka yi mukami ko mulki a irin jihar kaduna in kai musulmi ne gwamna dole a haɗa ka da wanda ba musulmi ba in ba haka ba ma mulkin ba zai yi ba ko kuma ba za ka ci zaɓe ba amma wannan gwamnan na kaduna ya karya wannan kofin yana daga cikin abin da nake yaba masa da shi wannan ko da kwaya ɗayan nan ne wannan ƙoƙarin da ya yi a jihar kaduna